lillahi wa barakatuhu. Kamar yadda kuka sani suna na Alhaji Sadiya Haruna. Yau ina kira ga Maryam Balankudi. Maryam Balankudi, Alhaji Sadiya Haruna ya ce kai barawo ne. Na ce kai barawo ne. Maryam na ce? Na ce kai barawo ne. An ce ka turo kudi. Ka ce za ka tura kudi tun shekaran jiya malama? Ka kika tura kudi mun barka da Allah. Idan mun je can sai mu ganda me za ka biya mu mariyan badan kudi. Mariyan badan kudi ni Alhaji Sadi Haruna na ce kai barawo ne. Kai barawo ne. Mutanen Instagram ku daina siya abu a gurin wannan barawo. Za ku ganta wani lokuta da ita wani baki kirin kamar daddawa. Sunanta mariyan badan kudi. Ku daina siya abu a gurinta. Astagan foro laiwa tubu ileka. Babu kyau zagin halittar Allah. sata zai baka komai a duniya ne e, zai iya baka gidaje zai iya baka motoci a duniya kawai amma babban asara ne to menene asaranka na ɗaya baka da kwanciyar rai sai yawon tunani ba za ka shiga mulkin Allah ba bau bau bau bam tin kai idan ni mawakiya ne fa dukkan da ya taba ni waka zan shi ramadan mubarak mm, mm. oh assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh kamar da kuka sani suna na sadiya haruna ina ma kowa fatan alheri gauraye na san kun fara shawaran aure ko lokacin da muna kanana idan muka fita idan kashi ya kama mu sai mu fara cewa kuliya kuliya cinye min kashi na yanzu ko ya sanyi ban sani ba bari in gwada ko zai kuliya kuliya cinye min kashi na kuliya kuliya cinye min kashi na ka daina kallo na kashi ne ya matso ne kuliya kuliya yi min kashi ne salamu alaikum ina fata kowa na nan lafiya uh, ina son yi magana akan Maria Bala Kundi Maria an kawo karanki kuma maganan ya riga da ya hau social media an riga da an yi posting videos an yi magana akan kin ce kina sayar da huluna wani daga kasan waje ya tura miki 40,000 kika yi blocking in shi yau sati uku shi bai ga hula ba bai ga kudin shi ba maria this is wrong this is very very wrong komai ne a rayuwar nan sunan ki yafi komai integrity in ki yafi komai kin gane in za ki yi zunubi in za mu yi zunuban mu tsakanin mu da Allah tsakanin mu ne da Allah but once kika fara uh, hot mutane kina zaluntar mutane mutum na kuka da sunanki ya yi bacci kuka da sunanki ba zai miki kyau ba so da Allah mariya ina so ki mai da 40,000 in nan yanzu yanzu nan duk yadda kika yi da kuɗin nan ki fito da shi ki mai